This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. sai kuma kilohertz talatin a matsakaicin zango. masauraran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a nomad da dalol da kuma niya. Kuna kuma iya kama mu a duk inda kuke a ko'ina a lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na safe tare nake da sahabo Imam Aliyu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu za mu fara da jin kanin labaran duniya. Mutane goma da suke neman jam'iyyar Republican tana Amurka ta tsaye da su takarar shugabancin ƙasa sun kara kan manufofin tattalin arziki da kuma sukar juna a muhawara ta uku da suka yi a ɗazu-ɗazun nan a nan Amurka. babban dan hamayya zaɓen da aka yi a tanzania ya yi watsi da sakamakon zaɓen shugabancin ƙasar yana zargin an tafka magudi yau alamisa ke sa ran fara taro na share fage kan taron koli dangane da rikici da ake yi a siriya to sai a yi dakon cikakkun labaran an yi taron kwanaki biyu game da 'yan gudun hijira a jihar borno karkashin jagorancin mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi osinbanjo bayan allan nan da rikicin wani najeriya ya ritsa da su waɗansu suka zama marayu waɗansu suka rasa mahallinsu waɗansu suka rasa sana'o'insu wato dai suna cikin wani hali sojojin najeriya sun bayyana 'yan kungiyar boko haram da ake nema ruwa a jallo muna neman goyon baya wannan yakin ba na sojoji kaɗai ba ne duk na 'yan al'umma ne gaba daya da najeriya ya kamata su fito su kuwa masana tattalin arzikin ƙasa sun yi wa sarkin kano muhammadu sunusu na biyu ta game da maganar rage darajar naira da ya yi sunu sulami nan shine ya ce in aka cire eh, fuel subsidy yan kasa za su ji daɗi amma a nan sabon naira din ma yan kasa babu man ba su ji daɗin ba ba wani ci gaba da muka samu to shirin mu na domin iyali ma yana tafe amma da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mutane goma da suke neman jam'iyyar republican ta nan amurka ta tsaida su takarar shugabancin ƙasa sun kara kan manufofin tattalin arziki da za su gudanar da kuma sukar junansu a muhawara ta uku da suka gudanar a daren jiya laraba ko kuma da kammala ɗazu-ɗazun nan a nan amurka muhawarar da tashar talabijin ta cnbc ta nuna kai tsaye ta zo ne yayin da aka fara ganin alamun koma baya ga mutumin da ya jima yana zama na ɗaya a tsakanin 'yan takarar wato donald trump yanzu dan kasuwan yana baya ga tsohon likitan nan ben carson wanda ƙuri'un neman jin ra'ayin jama'a faɗin amurka suka nuna yana kan gaba watakila ka ta sa shi donald trump ya sassauta lafazinsa a mukabala ko muhawarar da aka yi ɗazu-ɗazun nan Dr. Kasim wadda yake da sassanyar murya wadda kuma ba dan siyasa ba ne ya sha suka daga abokanan takararsa musamman kan shirin haraji da ya gabatar wadda ya ce ya samo asali ne daga zakka kamar yadda ke cikin injila. Gwamnan jihar Ohio John Kasich ya caccaki manyan 'yan takarar su biyu da suke kan gaba ya kira shirin haraji da suka gabatar a zaman wasan yara ya kara da cewa bai dace ba amurka ta zaɓi mutane da basu kware ba wajen harkar shugabanci wata karawa da aka yi tun farko farko ita ce lokacin da tsohon gwamnan jihar florida jeb bush ya soki lamirin da ɗaɗɗen abokinsa shi ma daga jihar florida mako rubio saboda baya halarta zaman majalisar dattijai yana yawon neman ƙuri'a ba tare da bata wani lokaci ba sanata rubio mai da martani ya ce wani ne ya shawarci bush cewa sukar da zai yi wa rubio za ta taimaka masa a siyasance Babban ɗan hamayya a zaben da aka yi a Tanzania Edward lawasa ya yi watsi da sakamakon zaben shugabancin ƙasar, yana zargin an yi magudi. lawasa wanda shugabannin haɗakar jam'iyyu da suka tsaida shi suka rufa wa baya. Ya yi magana a wani taro na manema labarai a jiya Laraba a birnin Dar es Salaam ya ce bayanai da 'yan hamayya suka tara ya nuna cewa su ne ke kan gaba kamin 'yan sanda su kai samame akan ofishin a ranar Litinin. gwamnati da jam'iyyar ccm mai mulkin kasar ba su ce komai ba nan da nan akan wannan zargi sakamakon da ya nuna na baya-bayan nan daga hukumar zaben kasar ta bayyana a jiya laraba ya nuna cewa lawasa yana baya daga dan takarar jam'iyyar ccm john mugafuli wanda yake da kashi 59 cikin 100 yayin da lawasa yake da kashi 40 daga cikin 100 kin amincewa da lawasa ya yi ga sakamakon zaben ya sake jefa rashin tabbas kan zaben da tuni yake cikin rashin tabbas domin sake soke sakamakon zaben daga zanzibar a halin da ake ciki kuma yau alhamis ne wakilan hukumar zaɓe na ghana za su fara sauraron bayanai daga jam'iyyun siyasar ƙasar da wasu masu ruwa da tsaki wanda suke neman ganin an yi sabon rijistar ko kuma kundin rijistar sunayen masu zaɓe yau alhamis ke sa ran fara taro na share fage kan shawarwari da za a gudanar da zummar kawo ƙarshen rikici da ake a ƙasar siriya gobe juma'a hukumance za a fara shawarwarin ka'in da na'in a birnin vienna inda ƙasashen rasha da turkiya da saudi arabia da kuma amurka za su halarta a karon farko iran za ta halarci taron kasa da kasa kan wannan rikici da ake a siriya sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce shawarwarin da za a yi a vienna game da makomar siriya ita ce dama mai hasken gaske da aka samu cikin shekaru da suka wuce domin cimma maslaha ta fuskar siyasa game da kasar da yaƙi ya daidaita wacce take cikin wahala da ba shi misaltuwa cikin shekaru hudu da rabi da suka wuce Mr. Kerry wadda ya bayyana haka wani jawabi da ya gabatar a gidauniyar cibiyar mai aiki domin tabbatar da zaman lafiya ta ƙasa da kasa da ke nan washington jiya laraba ya ce amurka tana aiki a ƙibla biyu kan rikicin na siriya a bangare ɗaya za ta nemi maslaha ta fuskar diplomasiya a gefe ɗaya kuma za ta ci gaba da gudanar da kamfen da take yi na yaƙi da ƙungiyar isis ƙarƙashin rundunar taron dangin da amurkan ke wa jagoranci kerry ya ce rundunar za ta ƙara baiwa 'yan tawayen siriya masu sassaucin ra'ayi taimakon kayan faɗa tare da zafafa hare-hare da take kaiwa da jiragen yaƙi tare kuma da matsin lamba kan ƙungiyar ta wajen kai farmaki kan helikwatar da ke birnin raƙa ana sa ran mr kerry zai tashi zuwa vienna bayan jawabin da ya gabatar a jiyan a halin da ake ciki kuma bayan watanni amurka tana inda inda kan matsayar da sojojin amurka suke a iraki kakakin ma'aikatar tsaron amurkan kanal steve warren ya fito karara jiya ya ce sojojin amurka fa suna fagen daga ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc amurka ta ce ba ta da burin aiwatar da shirin girki sojojin ƙasa domin yaƙe-yaƙe a gabas ta tsakiya shigen abin da ta yi a baya afghanistan da iraki ganin yanzu tana shirin zafafa hare-hare da ta ayyana kan 'yan ƙungiyar isis a iraki da syria sakataren tsaron amurka ashton carter ya faɗa ranar talata cewa ƙarƙashin sabon salon na amurka zai kunshi ƙara kai hare-hare da jiragen saman yaƙi da kuma kai farmaki da sojojin ƙasa kakakin fadar white house eric Schultz ya ya tabbatar da bayanin da sakataren tsaron na Amurka ya cewa karara Amurka tana da karfin kai farmaki jifa-jifa a Siriya tare da haɗin gwiwar ƙawayenta daidai da zarafin da ta samu domin yin haka a halin da ake ciki kuma uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama za ta yi balaguro zuwa Qatar da Jordan a makon gobe idan Allah ya kai mu domin karfafa kamfen da take yi na ganin an saka mata a makaranta. Madam Obama za ta yi jawabi ga taron koli na shugabannin harkokin ilimi da sassa daban-daban na duniya da za a yi a doha taron da ake yi shekara-shekara yana nazarin hanyoyi sahihai na inganta neman ilimi a faɗin duniya daga bisani za ta je jordan za ta ziyarci wata makaranta da aka gina tare da taimakon da amurka ta bayar kuma ta gana da 'yan mata ɗalibai uwar gidan shugaba obama za ta jinjina wa jordan da kuma abin da ta kira sako daga fadar white house labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc An yi taron kwanaki biyu game da 'yan gudun hijira a jihar Borno ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbanjo wanda wakilinmu Haruna Dauda ya aiko mana da wannan. a kammala taron kwanaki biyu da mataimakin shugaban kasa profesa yami osubanjo ya buɗe a garin maiduguri wanda aka tattauna al'amuran da suka shafi yan gudun hijira wannan taro dai ya hada da hukumomin gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu na najeriya da ma kasashen ƙetare alhaji sani zoro ne dan majalisar wakilan tarayyar najeriya ne wanda kuma ya kasance shugaban kwamitin tallafawa yan gudun hijira saboda bayan allah nan da rikicin wani najeriya ya ritsa da su waɗansu suka zama marayu waɗansu suka rasa mahallinsu waɗansu suka rasa sana'o'i sana'o'insu wato dai suna cikin wani hali a cikin shekaru shidan nan ake so a kawo musu waraka a kawo musu ɗauki saboda su ma su koma matsugunninsu a ga yadda za a kyautata rayuwarsu an sami tsari wanda zai haɗa kan dukkan waɗannan ƙungiyoyi da hukumomi alhaji sanin zoro ya ce sun kuma ƙirƙiro wani hanya wadda za a tabbatar ana yaɗa labaru gamsassu a tsakanin su waɗanda abin ya shafa an fi samun wannan labari da bayanai daga waɗansu sassa ko na duniya ko na najeriya saboda haka ana so a ga yadda za a sami zarata saboda haka yanzu a ke ba da labaru waɗanda aka tantance aka, sahalance da su kuma ba waɗanda wato za su da hankalin mutane ba ita ce ta yin doka da za ta halatta dukkan kudaden da za a bayar saboda tallafi. To ko ta wannan tallafi da kuma wannan gudunmawa zai sa hannun waɗannan mutanen kai tsaye ga abin da Sani zoro ke cewa. shi ne abubuwan da aka tsara in Allah ya soya da za a shawo kan wannan al'amari ba za a zalunci waɗannan mutane ba. Rayi ne kaɗai ba za a iya mayar musu ba. Alhaji Muhammad Sani Zoro kenan shugaban kwamitin kulawa da 'yan gudun hijira a majalisar wakilan tarayyar Najeriya Haruna Dauda biyu. muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Manyan kasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta. To sojojin saman Najeriya sun bayyana nasarar da suke samu akan 'yan kungiyar Boko Haram a harin da suke kai musu a dajin nan na Sambisa wakilinmu Hassan Maina Kaina daga Abuja ya aiko mana wannan. sanarwar mai dauke da sanya hannun daraktan hulɗa da jama'a na rundunar mayakan saman najeriya air commander dela alonge ta ce har-haren da jiragen saman yakin najeriya suka yi ta yi taiba kakkautawa yan kwanakin nan ya lalata wuraren gyara motocin kungiyar ta boko haram da kuma rumbun makamai da ma'ajiyar man fetur ɗinsu dukkaninsu da ke cikin dajin sambisa air commander dela alonge ya ce wannan mummunan hare-hare da rundunar mayakan saman najeriya ke yi ba kakkautawa ya ƙara samar da yiwuwar kawo ƙarshen yan boko haram a yankin arewa maso gabashin najeriya cikin gaugawa rundunar sojan saman Najeriya ta ce tana amfani da jiragen leƙen asiri mai sarrafa kansa da kuma wani samfarin mai suna ATR-42. Hafsan sojan saman Najeriya mai murabus Aliko El Rashid ya yi tsokaci kan hararan na baya bayanan da ake kaiwa ta sama. Wannan matakin da Air Force ɗauka yana da tasiri sosai don zai iya ne da ci bayan su wa'annan hare-hare na 'yan ta'adda ɗin. Amma matsala ɗaya shi ne duk wannan matake da aka ɗauka a kan cewa soji za su iya kawo ƙarshen 'yan ta'adda a Najeriya. Malam Hassan wannan abin ba zai yiwu ba. Sai fa an haɗa da wani. wasu strategy kafin a ga ƙarshen wayannan mutanen in ka duba yanzu duk wayannan yan ta'adda din idan ka duba idan suna da workshop in suna da oil dump da wasu logistic infrastructure din su a wannan dajin sambisa ba fa su kaɗai suke da shi ba suna da wasu a wasu dajin da ina ganin wasu mutanen ma ba san ma ina waɗannan abubuwan suke ba aliko yan rashid wanda shi ma dan asalin shiyar arewa maso gabashin najeriya ne ya ce ko da ma an yi nasara a dajin sambisa to da sauran na aka ba in ka duba a wani garin da ake faɗa gabai gabai gari a wani garin da ake faɗa rumbulwa a wani garin da ake faɗa har zai fito zuwa galda in ka duba a wannan sakin wannan mutanen sun bar jejin sambisa sun dawo sun kafa sansani a wannan sakunan amma abin da ya kamata Najeriya ta yi al'amuran da yake faruwa yanzu sojojin sama da na ƙasa ba za su kawo ƙarshen waɗannan abubuwan ba a gaskiya abin da sojojin gwamnati tarayyar Najeriya ta ɗauka zai iya subduing su waɗannan 'yan Boko Haram amma fa ba zai iya kawo ƙarshen su ba su waɗannan 'yan Boko Haram ɗin fa kamar fulawa ne idan ka kasa kasa sama baka tuge shi daga ainihin root ɗin ba ba za ka iya kawo ƙarshen 'yan ta'adda a ƙasar nan. Aliko El Rashid Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To bari mu sake komawa jihar Borno don jin sojojin Najeriya da suka fidda sanarwar 'yan Boko Haram ɗin da suka fi neman ruwa a Jallo ga wakilinmu ya sake dawowa gare ka. May I formally launch this Attending the Boko Haram terrorists pictures Hafsa mayakan sojojin ƙasa na najeriya laftana janar tukur burate kenan ki kaddamar da hotunan wasu da ake zaton 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne su ɗari da ya ce ana neman ruwa a jallo laftana janar burate ya kaddamar da wannan hotunan ne bayan rufe wani taron kwanaki uku da suka gudanar a garin maiduguri janar burate ya bada wasu lambobi da ya ce duk inda aka ga waɗannan mutanen a kirawo su kuma a sanar da su don ɗaukar mataki akan waɗannan mutane da hotunan su ya bayyana akan wannan allo kuma ya ƙarin haske game da ma makasudin wannan taro da kuma kuma abin da suka tattauna a kai kamar haka abin da ya kamu nan maiduguri wannan kasida shine mu sake wayar ma jama'a kai akan eh, yakin da muke da 'yan ta'addan boko haram to abin da muka jaddada shine muna neman goyon baya wannan yakin ba na sojoji kadai ba ne duk na 'yan al'umma ne gaba daya na najeriya ya kamata su fito sa eh, baki su ba mu goyon baya so da mu samu nasara insha Allah to jihar ko za ka yi mana karin haske game da sakon da kake dauke da shi daga wajen shugaban kasa ga 'yan najeriya yadda na yi bayani a cikin lokacin taron shine wannan wa'adin da shi shugaban kasa ya bayar eh, ya na farko ya bada wa'adin ga sojoji amma aka duba wannan shi shugaban kasar najeriya ne ba zai tsaya kan sojoji kadai ba ya kamata duk 'yan najeriya su fito su goyi bayan wannan wa'adin da shugaban kasa ya bayar domin mu samu nasara wannan yakin ba sojoji kadai ya shafa ba duka 'yan al'ummar najeriya gaba ɗaya ya shafe su so abinda nake so ma jama'a su gane shine su fito su tabbatar cewa ba wai maganan wa'adi kadai ba su duba su tabbatar cewa wannan yaƙi an samu nasara a kanta babban hafsan mayakan sojojin ƙasa na najeriya lieutenant janar tukur borte kenan ke bayani bayan kammala wani taron kwanaki uku da suka gudanar a garin maiduguri haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya mu haɗa yayi mu daina na addini To mun gode Haruna Dauda biyu. Masana tattalin arzikin ƙasa sun yi wa sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ca game da maganar da ya na rage darajar naira da kuma cire tallafin man fetur ga masu safararsa. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano. A ranar Juma'ar makon jiya ne a wurin taron bashi wata lamba ta yabo a can Legas sarkin na Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya ambata cewa bai kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta ci gaba da biyan tallafin mai ba muddin dai tana bukatar tattalin arzikin Najeriya ya daidaita. Ya cacaki bankin na CBN dangane da matakinsa na kin karya darajar naira. Waɗannan kalamai na sarkin Kano sun haifar masa da martani daga ƙungiyoyi da masana tattalin arziki da ma sauran 'yan Najeriya. Sunana Isa Kulawan, shi Sanusi Lamin da Sanusi muna girmama shi a matsayinsa na sarkinmu shi samson islami dan nan shine ya ce in aka cire eh, fuel subsidy yan ƙasa za su ji daɗi amma a 97 naira din ma yan ƙasar babu man ba su ji daɗin ba ba wani ci gaba da muka samu sunana nura umar lokacin yana cbn gwamna ya ce a cire tallafi man fetur zai samu ilimi zai wadata rayuwa za ta sauki abu ukun nan har yanzu babu wanda ya zama ya samu ita ma dai kungiyar kwadago ta najeriya nlc ta kira ga shugaba muhammadu buhari domin a cewar shugaban kungiyar kwamar ayuba wabba cikin wata sanarwa ya ce abinda sarkin ke nufi ba zai haifar da talakan najeriya da mai ido ba Shi kuwa Malam Lawan Habibu wani masanin tattalin arziki kuma malami a kwalejin fasaha ta Kano. A kasashe da suke waɗanda ba su ci gaba ba, rage darajar kuɗi baya haifar da ɗa mai ido kamar yadda yake yi a waɗansu kasashe da suke ci gaba kamar China. Saboda Najeriya ta gwada wannan, amma saboda matsalolin da aka samu guragon masana'antu da halayya tamu wadda ba mu gyara ba da shugabanci wanda bai ba da goyon baya ya kawo manufofi na masana'antu ba iza mana cewa komai allare akan gwamnati duk arziki an mai da shi akan gwamnati saboda haka duk kasashen da iza mana cewa gwamnati ita ce take kusan yin komai daga sanda ka ce lokaci ɗaya da ka cire gwamnati ka bar shi tattalin arzikin ya samu wa kansa madogara da yawa baya iya wa kansa madogara. Malam Lawan Habib kenan masanin tattalin arziki kuma malami a kwalejin fasaha ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Ana ma kai naushi saboda kuɗi. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC da ke gundumar Columbia. Yanzu ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki don ka ba. ku maha tambaya ni keda da maha tambaya ni keda masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdu ke fata iyali na lafiya Yau 'yan matan sakandaren Tibok suka cika kwanaki 562 a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. ana sauran ƙasa da watanni biyu wa'adin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba rundunar tsaron ƙasar na murkushe ƙungiyar boko haram ya cika wani abu da ya tabbata a halin da waɗannan 'yan matan suke ciki dai shine ƙungiyar tana gallaza masu akuba da kuma yi musu fyaɗe bisa ga bayanan waɗanda suka kubuta daga hannun 'yan ƙungiyar shirin domin iyali ya jima yana jan hankalin al'umma dangane da batun yi mata fyaɗe sai dai kawo yanzu haƙar mu bata cimma ruwa ba domin kuwa annoban na ci gaba da ruruwa kamar wutar daji. Wakilin Murtala Faruk Sanyinna ya yi nazarin wannan matsala ga kuma rahoto da ya haɗa mana. duk da yake dai akwai ra'ayoyi daban-daban akan umul haba'isin yawaitar fyaɗe a najeriya shugaban sashen nazarin zamantakewar al'umma na jami'ar usmanu dan fodiyo ta sokoto dr tukur muhammad baba dan iyan mutum biyu yana ganin hakan bai rasa nasaba da canjin lokaci na ɗaya ina jin akwai yawaitan jama'a abubuwa ne da da jama'ar da suke duniya da suke al'ummomi ba su kai yawan da suke da su yanzu ba da in jama'a sun karu dole laihuhuka da sauran wasu matsaloli su ma a ga sun karu shi sha'anin fyaɗe muna kallon sa ne a fannin ilimin zamantakewan dan adam a wannan fanni bambance-bambance da ke tsakanin mace da namiji wato mun ɗauka duniya cewa a maza sun fi ƙarfi a wajen kome don haka kamar ƙarfi ake nunawa mata in ya kasance zuwa fannin saduwa da mace ai lalle shi dole abin da yake so shi za a yi wato yana kasancewa kamar nuna karfi ne da ake wa mata da zalunci a wani fannin ko muna ga canji ne na zamantakewan dan adam mutane ba su da aikin yi takaicin abin da gazawansu sai ya sa su yi wani abin da zai nuna a ai ba ni da aiki ko ni ba komi ba ne amma ina da karfin da zarin jayi wata har ya kai ga na mata abin da zai nuna ni nan na samanta ko da ni ban da komi a ina da ai karfi mafi yawan jama'a na ta'allaka yawaitar fyaɗe da rashin doka a Najeriya da kuma yadda mata ke bayyanar da tsiraici a suturar da suke sanyawa to amma dan iyan na mutum biyu ya ce da sake i e, watakila akwai haka amma duk da haka ba dalili ba ne na ɗaya dai kaga ba a ce mata suna maza suna bayyana tsiraicinsu amma da yawa maza na yi a fannin doka ba rashin doka ba ne ni na fi ganin ya fi ba da ƙarfi ga rashin zartar da ƙa'idodin doka hajiya laraba abdullahi da tijo uwa ce kuma ɗaya daga cikin 'yan rajin kare 'yancin mata a najeriya ta yi min bayanin yadda fyaɗe yake lalata rayuwar 'ya mace akwai wacce ta ba mu labari ta riga ta tsuho yanzu amma wallahi ta ce da duk ta tuna wannan trauma ɗin nan ha hirgita take yi ko a da da ba a san cururrukan nan ba bare yanzu da ake da wa'annan cururtuka to ka gani irin rayuwar yarinya zai ɓace kwarai da gaske akwai kunya da kuma kamar kada a rika tonan asiri babu mata da za ta yadda ta ce bari ta kama hanya ta tafi kotu ta kai yadda sai ka ji magana tun ma bai kai ko ina ba kowa ya ji ka gani an bata goma ɗaya bai gyaru ba to ko yaya matsalar take shafuwar al'umma a najeriya dr tukur baba ya yi bayani wannan abu ne na cin mutunci da cin zarafi da za ka yi wa ɗan adam mai ƙazantarwa sosai sosai wato tsiraici ne ba na cire tufafi kawai ba tsiraici ne na ɗan adam a mai da kai ba kamar wani dabba ko wani abin nan to haka al'umma in kana duk macen da aka yi wa fyaɗe ka tuna uwa ce ƙauna ce ɗiya ce da dai sauransu ga abin nan duk abin da ya haɗu da wata 'yar uwarka ko ta ya dangantakan ku yake kaskantarwa ne gare ka kaskantarwa ne ga iyalinta duk abin da ya samu iyali a cikin al'umma ya samu al'umma a kokarin samar da maslaha ga wannan matsala ta fyaɗe majalisar dokokin jihar katsina ta zartar da wani kudurin doka wanda ya yi tanadin hukunci mai tsanani na daurin rai da rai ko mafi karanci na shekaru goma sha hudu a gidan yari da tara mai yawan gaske ga duk wanda aka sama da laifin aikata fyaɗe wannan lamari dai ya zama abin koyi musamman ga jihar sokoto Dan majalisar mai wakiltar mazabar Goranyo barista Bello Muhammad Goranyo shine ya gabatar da kudurin dokar. Sashe na 283 da ta Penal Code sun yi magana ne akan abin da ya shafi fyaɗe da abin da ya shafi saduwa jinsi da jinsi kamar wato luwaɗi da kuma ainihin eh, maɗigo abin da dokar nan ta ce cewa duk wanda aka samu ya aikata ɗaya daga cikin wannan laifuka to za a ɗaure shi eh, zaman rai da rai a gidan yari ko kuma daurin shekara goma sha hudu ko kuma wani abu da bai kasa haka ba to nan sai na ga cewa akwai kuskure cewa wani abu wanda bai kasa haka ba kenan yana yiwa wata ɗaya ko wata biyu ko shekara ɗaya wanda yake kaga mai laifi ba zai hana shi aikata irin wannan laifin ba don wannan ɗaurin da haka sai na ga cewa akwai buƙatar a cire wannan ainihin sassabcin sai a kai hukuncin nan zuwa akallan shekara goma sha hudu wato daga ɗaurin rai da rai zuwa akallan hukuncin shekara goma sha hudu sai na yi tunanin cewa akwai bukata a sa tara mai tsanani haka kuma na yi tunanin cewa akwai bukata a sa wani kashi dole mutum ya biya diya to sai dai kuma bangaren shari'a ma na cewa da nasu kalubalen da suke fuskanta a kararrakin da suka shafi fyaɗe To za mu bi waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya da kuma batutuwan da ƙwararru suka taɓo a wannan shirin da nufin ganin an ɗauki matakan shawo kan batun fyaɗe. Kafin na a madadin wakilin namu Murtala Faruk na da ya haɗa wannan rahoto da kuma cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To an gaida Grace Alheri wani dan majalisar wakilai a abuja ya ki karɓar shugabancin wani kwamiti spika tambuwal mu 'yan jam'iyyar adawa muka yi gangami muka taru muka zaɓe shi amma ba mun zaɓe shi ma tun da shi ɗan jam'iyyar pdp ne akasarin kwamitocin ya koma ne ya ba 'yan pdp ma da ba su zaɓe shi ba haka zalika a jihar taraba kuma kotun sauraron kararrakin zaɓe ta tsige kakakin majalisar jihar Muna gode wa mutanenmu da suka yi haƙuri tsawon wata shida har yau Allah ya nuna mana gaskiya, alƙalan suka yi mana gaskiya. To sai a tare mu a shirinmu na hantsi an jima da yardar Allah kafin mu karkare bari mu koma ga sahaba mu ji takaitattun labarai. Mutane goma da suke neman jam'iyyar Republican ta nan Amurka ta tsaida su takarar shugabancin ƙasa sun kara kan manufofin tattalin arziki da kuma sukar junansu a muhawara ta uku da suka gudanar a daren jiya laraba a agogon nan amurka babban dan hamayya zaben da aka yi a tanzania edward lowasa ya yi watsi da sakamakon zaben shugabancin kasar yana zargin an tafka magudi yau Alhamis sake sa ran fara taron share fage kan shawarwarin da za a gudanar da zimmar kawo ƙarshen rikicin siyasa da ake fama da ita a Siriya. jiya laraba wani babban bolombolom da ba shi da matuki na sojin amurka ya tsinke ya yi ta sha'awa a sararin samaniya pennsylvania na sa'o'i masu yawa kamin ya diro bayan iskar da ke cikinsa ya tsiyaye jirgin mashigin bolombolom ya faɗi cikin daji kusa da wani ƙauye da ke arewacin birnin harrisburg babban birnin ƙasar babu rahotanni kan an samu waɗanda suka jikkata ko ɓarna mai yawa amma mutane kusan dubu talatin sun rasa wutar lantarki lokacin da igiyoyin jirgin suka kassara igiyoyin wutar lantarki jiragen yaƙi wato jiragen yaƙin amurka ƙirar f-16 guda biyu sun rufa jirgin baya na bulon-bulon amma hukumomin amurka suka ce babu tunanin a harbe wannan jirgi kamar yadda muka kawo muku labari yau alhamis ake sa ran fara taro na share fage kan shawarwari da za a gudanar da zumar kawo karshen rikici da ake a siriya gobe juma'a ce hukumance za a fara shawarwari ka'in da na'ina birnin vienna inda kasashen rasha da turkiya da saudi arabia da kuma amurka za su halarta a karon farko idan za ta halarci taron da za a yi na ƙasa da ƙasa kan rikici da ake a syria sakataren harkokin wajen amurka john kerry wadda tuni ya tafi can vienna ya ce shawarwari da za a biya nan game da makomar siriya ita ce dama mai hasken gaske da aka samu cikin shekaru masu yawan gaske na ganin bayan wannan rikici da ake ya ce amurka tana tunkarar matsalar siriya ta fuska biyu ta farko ta fuskar diflomasiya na neman maslaha ɗaya kuma ta wajen ci gaba da kai farmaki kan mayakan isis a can ƙasar siriya To da takaitattun labaran muka zo ga ƙarshen shirin wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi amma kafin mu sallama muna taya abokin aikin mu Salihu Garba murnar karuwa da ɗansa Rabo Garba ya samu na ɗa namiji a jiya a garin Nashville da ke jihar Tennessee a nan Amurka. Sannan kuma muna mika sakon ta'aziyya ga wanda ƙarin ta'aziyya ga Hajiya Sa'adatu Isa Shatima da Malama mutu da Hamman Gabdo saboda rasuwar mahaifinsu Alhaji Hayatu Ati wanda ake sadakar ukunsa yau Allah ya ji kansa da rahama mu kuma kyautata karshen mu a madadin sahabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa sai kuma jagoran shirin ci ya diodone sai injiniyan mu na yau jimmy cox ni usman kabara daga washington dc ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa salam This program has come to you from the Voice of America, Washington.